wato ina tsohuwar mu da wannan ma ita ma babu wannan zai to kai bacci a saba a huta da tambayoyi kalabun alƙasini a rahimahullahu ta'ala wa kana maliku la yara ما قتل في madinati. المدينة من السيد أن فيه جزاء an dai hana a yi kisa amma maliku rahimahullahu ta'ala baya ganin ba la ya rajaza baya ganin ainihin eh, la ya ba baya ganin akwai sakamako ma katala abun da aka kashe fi hurumil madinati ko kuma katafi ba a mege wa kana maliku la yara ma qutila abunda aka kashe shi fi hurumil madinati mina saidi an na fi fihi jaza ya gani akwai sakayyar kada la jaza a fi shi walakin yanha an dalika amma yana hana yin farauta قال ولا يحل ذلك wannan baya halatta a gare shi linayin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya hana kinan koda akwai wani dan abu karɗaɗa amma inda ba kwa bacci sai a karanta muku za ku rike yace akhrajahu al-bukhari fi al madinati a lamban hadisi dubu ɗaya da sittin da bakwai min hadisi Anas radiyallahu anhu yace al tu haramun madina hurumi ne min kaza ila kaza yana haddada iyakacin hurumi la ushe shajaruha farko dai ba a yanke itatuwanta wala yuhdisu fiha hadasan shikenan qala malikun ma a adaraktu ahadan ni dai ban samu wani ba a kata bihi da zan yi koyi da shi yara bisaidi yadda kula fi lahu ya zama a ce eh, eh, naman da ya shiga harami yara bisaidi yadda hulu bihin haram da aka shiga hurumi da shi mana an fafaro shi ne kenan minal hilli ya ce ba kan ya ce to ni ban ga wani wanda zai koyi da shi ba wanda zai ce ba laifi ila ta ubu na zira ba kala sun matara ka zalika shi ma ya janye don in aka fafaro nama daga hillu ya shiga harami ba za a bi shi ba wa kala wala ba a sabihi ya ce ainihin wa babu laifi da shi shi ma akwai daro ai hmm? wala ba a sabihi ko yace akharajal al-baihaqi fi sunanihi ba ku da wannan min hadisi ata ibn abi rabah anna aisha radiyallahu anha ahada laha tayyib an zo mata da abun nan tun da abu a ta mai ganin babu laifin farautan kenan ko ya ce sai hujja da wannan hadisin aisha ahada laha tayyib an an kawo mata kyautan tsuntsu mana tsuntsu ba wai dan karami ba kila fakara ce ko zabon daji ne ko dai yane ne a ah, au zabai a koma dai barewa ce fil harami fa arsalatu da yazo da ta sake shi kawai ta karbi zabon ta sake ta karbi anan barewa ta sake ta in fa arsalatu fa qala yawma idhi Eh, fakana ne ko fakala yau mai zan hishamu ainihin ma eh, ma alima ibn abi raba ainihin eh, ibn abi raba a ta'o kenan bai san kana amirul muminina ainihin a sarkin mummunai yani abdullahi ibn zubairu bi makkata tis a asinina sa tara da halifanci wa ashabu rasulillahi yaqdumuna masahaban mazan ana na zuwa fayarawnaha fil aqafasil fayarawnaha sugarsu fil aqafasi alqabari ani cikin kejuna jogo jogo waye waye aqib wannan dai ku bashi mu tafi abu mu kai wala ba sa miki kultu nace ah malik فما قول مالك في الدبوسي ميه مجانا مالك الدبوسي دبوسي الهرمي ne ko a ce kurace ne harbiyoyi ne to amma zai kara magana akan wannan a addubusi addubusi ike darbo min ne. nau'i ne da <laughs> je da kurashi nau'i ne na hammam wato kurace da shi nan الوسيط شيء gani mun غني a akwai sauran da'irin sai ce ainihin da wancan ne haya ne da'irin sa giyu tsuntsu da karabi kila uwa zakar liyabam namijin kuracen nan da su kake ce musu yabam wa kila mansubin ila tsairi dubus tsuntsayen dubus satu, na matan kenan launin bayan da satu kalman kanta launin bayan sawadi wal hamrati ainihin baki-baki ne ainihin launi ne da aka haɗa shi tsakanin baki da ja kamar ya yake kenan baki da ja a daura ba zai ba da kala ɗaya ba baki da ina kayan da zai ah, zama baki baki ja ja ja ja hmm? Hmm? kai abin kuma kai na dawo <laughs> da wancan zance likita zance zance irin kayan likita a ashe lima shi ne su a lallai a ah, na za a je din a yi misalin da mu a za wani macan. ya yi kama da na da din gaskiya ne tun da zai wannan ba ja ne ba kuma ba baki ba ne ba to wannan shi ne kalamin addubu sato ko addubu sato launi ne dubu sato wannan shi ne launi tsakanin ja da fari irin kaga yanzu da nake ce muku din da sanar ce maka ainihin yau mai ta zaru da shi in baka kawo ɗaya ba wanda ka gaya min tsakaninka da Allah baka san shi ba yau ka ji shi ko kuma ga wata matsala nan tsakaninka da Allah ka manta ta amma yau aka tuno maka ita to shi kenan ka ka samu karuwa za ka yi kirga cikin abin da ka karu ka lissafto min sai wajen karfe tara sai ka lissafto min fa'ida ɗari wannan ya zai shiga ciki ko baka taba jinta ba da yau hmm? to zau da kana to ko rike mana ita ba laifi kai tara kada ana maka fada iga laifi je rike ya baka nan hmm? tunda a yayi abun nan ya doke kowa ni ma kai na ya doke ne yanzu kaga zan da ina neman dama yadda za a yi a rike shi sai gashi ashe ni ya shafa dubu sato hmm? a ba formula ce ta hada launuka ba a launin dai da aka da tsakanin ja da baki kawai shine dubu satu eh ba formula ce ba an hada launi da launi ya zama dubu an hada launi da launi ya zama dubu sa wannan da ya hada ja da baki shine dubu sa eh har da rubuta au dan ka je makaranta ka dawo ka je ina ka dawo ka je wani sai hankali na mun dawo ko na uku ne aka yi ko a yanzu mu koma asalin inda muke littafin kowa da kowa fi dubu siyo harami tun da dai farko da an ce tattabara tattabara me yake mai kurciya ce ko hamamu ne hama ce darbo min alhamami shi ne ma'anan farko nau'i ne na wasu kurace to ya don su kaga tun da aka ce kala ne sai ka je ka duba kuracen nan ai kuwa akwai kurciyar da wani wurin a ta kamar nan yake ko akwai su masu kama da haka in an jima sai ka bari a da yamma ne suke sauka galibanin sun fi zuwa da yamma suna kiwo din nan in ka tashi da yamma sai ka kalla ka ce la ga dubu sato ta ganta nan ya hadi hamama dubu fiya kala la hafizo min malik ban haddato abu daga maliku ba fi dalika shay'an illa anna malikan ni dai abunda na sani maliku kala fi hamami makka ta sha kawai ba dubu fata ko wata iri ce ba wa in kana dubu fiyu ko da dubu fi ne wal kummariyu da kummari shi kuma kummarin aka ce darbo mina lamami shi ba nau'i ne na kurace kurace na iri-iri ne wannan ya fi kama da hasbiya ko nau'un mina lamami amami yana da abun wuya hasanar sauti ka ba dole kurciya ma akwai mishi ba ma sai hasbiya ba akwai yana gani yana da abun wuya to an ce tana da daɗin kuka to sai dai wannan sai an ɗaya an yi aiki sosai da tun da kaka sai an same ta dabi akwai ko wata ta zauna ta dinga jerawa kurkuto kurkuto kurkuto ta daɗe sai ka janta kurciyan ka za ce to amma baka je ka gani ba amma yanzu ganin yadda bayan Allah ke ilimi akan dabbobin nan ai yanzu ko duk dabbar da muka gani sai mun tsaya mun san halinta mun san menene na je na samu wani yana kallon fim ɗin dabbobi ba da haji ina nan ba shi da can ba eh? shi ne eh, to kaga anan za a koyi abubuwa tun da kaga wancan duk abin da aka yi faɗi na dabban tun daga inda wannan ne irin fit ɗin da ke kallo wannan ba zaba tun da ba kaɗai kaɗai ba mamba ko da yake suna iya ƙarfin sun ta da lalata su sa wani gwara da kaza kaza mai kama da kaza ga mai kama da kaza tun da su yahudu sun ɗabi'antu ba abin da za ka gani zan haɗa maka da kiɗa in faɗa ya kaure kiɗa za ka ji in menene ya kaure kiɗa za ka ji in talla za a yi kiɗa za ka ji dama na manta sunan ta amma lokaci ina yawan kawo muku sunan shi yadda muke shekaru to yanzu duk na manta abubuwa mai cewa sai sun halaka duniya da kiɗa duk abin da za ka ji a duniya sun haɗa maka shi da kiɗa to a lokacin ba su ci nasara ba amma yanzu an zama haka labari za a buɗe shi da kiɗa ana tsakiyar labarai ya ce kudan shakata kwatakan kwatakan kwatakan kwatakan kwatakan yanzu za a gangara sauran labarin da ya rage matan shugaban kasar ta gama a shugaban kasar ya ce ba zai ci dimamen ba ta ce bai isa ba yaya ko aka saka ku ba za ka zauna ka je da za a kwashe ku igala ta gama dimame amma eh, shi shugaban kasar ya ce ba zai ci ba to sannan kuma tsauko ta ga yadda aka kwashe aka kwashe ya ci ko bai ci ba dole haka za ganin mutum ya zauna ya bi labari sai an gama wani abu yana ji gazawar fikiri al'ummari dai kenan ah, nau'in kurkiya ce mai abun wuya minar hamami inda nafi fafihi ita ma kurkiya ce ففيه ما في همام مكة وهمام الحرم قال ابن القاسم وأنا أرى فيه شاتو كوي راغوني شيما قال ابن القاسم واليمام شيما يمام نوع كرشن يعني مثل الحمام أما قال يمام إن كنا نبر إيش اليمام جنس طير من الفصيلة الحمامية itu ma wala kabatul hamam hamamiyatu ku wal hamamu al barri wahidatuha ya mama si kenan de wasilu ya tsebo shi ma'ujam kenan wal imamu mithlul hammami yake yamamu din ولم أسمع من مالك فيه شيئا قال وقال مالك في عمام العرب شاتو قال ابن القاسم قال مالك وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم وقال مالك رحمه الله وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه duk wanda bai kai matsayin a yi hukunci cikinsa ba mimma yusibuhul muhrimu bishatin to fa fihi hukuma wannan hukuma ce za ta tsaya ta tantance abin da za a bada ainihin hukuma hukuma siyamun auta mawa ita yawon azumi za a aiko abinci ne ya wadatar haka